Şaşırı bana diyor. Thank you.

subhanahu wa ta'ala ya saka musu alheri kuma ya bar zumunci tsakanin Allah ya nuna yi shi da بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم شاشد وتن شوال hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da bakwai wanda ya yi daidai da ishirin da ɗaya ga watan julai shekara ta dubu biyu da goma sha shida allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kawo mu a wato rana irin ta yau wato a wannan masallaci mai tarin albarka shine masallacin da ya fi shahara da masallacin mai gwari a kamar yadda aka sani mun ɗan ɗauki hutu mai ɗan tsawo kusan hutu wajen kwana arba'in ko fiye da haka tun daga ainihin hutun ramadan sai yau allah subhanahu wata'ala ya ba mu ikon dawowa to a kamar yadda muka yi alkawari cewa wato a rana irin ta yau za mu gudanar da muhazara kuma muhazara zai ɗauki taken shawarwari ga ɗaliban ilimi a wato shawarwari wanda nake so in bayar ga ainihin ɗaliban ilimi suna da yawa to amma kasancewan lokaci ya yi ƙaranci ƙwarai da gaske an baiwa kowanne daga cikinmu minti arba'in arba'in cewa duk wani shawarar da za mu bayar kare ya wuce minti arba'in ga kowanne a mai tattaunawa to ni shawarar da nake so in bayar shine shawarar da manzo sallallahu alaihi wasallam ya baiwa sahabbansa a cikin hadisin irbad bin sariya radiyallahu an da yake cewa wa azara rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam mau'izatan baliga a wata ruwaya manzo sallallahu alaihi wa sallam ya yi mana wa'azi wa'azi mai kaiwa makura wanda ya ce wajilan min halkulu wa zarafar min halkuyun wanda zukata sun firgita saboda wannan wa'azi din sannan kuma idanuwa sun zuba da hawaye kenan wa'azi ne wanda yake ya kai makura wanda idanuwa sun zubar da hawaye kwarai da gaske kuma zukata sun firgita to sai shi irfan ke cewa fa qulna ya rasulullah sai muka ce